وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاتنا قوتا جمادة الثانية شكرة 1443 hijiriya wanda ya dace da 22 ga watan 1 shekara ta 2022 miladiya a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya karatunmu na sayar buhari muna cikin tafsir suratul hijir za mu tashi fadin Allah ta'ala Ina man istaraqa as-sam'a shihabun mubin wannan babi imam bukhari ya kawo shi don yayi bayanin akwai shaidanu waɗanda suke sato bayanai na ubangiji tabaraka ta'ala daga sama istiraƙus sama kenan kuma ga irin abin da Allah yake turo mala'iku su musu da kuma irin tasirin in sun sato zancen yaya suke yi a ƙasa ga halittu mutane kenan ya ce illa manistar ƙasar ma'a wannan istisna'i ne mun yana nufin lakin manistaraka sam'a sai dai wanda ya saci wato sama zance da zai jiyo ana sata zance yanzu misalin idan wannan da wannan suna sirri sai mutum ya zo ya zauna kusa da su yana na ɗan mai suke faɗa wannan shine istiraku sama ka saci abin da wani yake tattaunawa da wani wannan haramun ne wani ya ɗauko waya na bugawa watakila wayarsa tana da bolin mai ƙarfi kana jiyo abin da yake faɗa kai kuma kana gefe kana kanada haram ko wani yana magana ko da iyalinsa ko a gida kana jiyowa kana sata abin da ake so a ce duk zancen da ba da kai ake yinsa ba to karka sa kunnen ka ji shi don ku sata zance ne akwai satar akwai kallon abin da aka haramta maka gani wannan akwai laifi a kan shi akwai kuma satar zancen da ba a ce ka ji ba wataƙila wani hansuri ya sa yana yi da shi ya shi ne da kuma kana nada wani ma har ya sa ya rikodin ma haram kullum shari'a jama'a abinda take mai da hankali a kai ka kare mutuncin ɗan uwanka da sirrin ɗan uwanka kuma kowane mutum yana da asirinsa yanzu akwai abin da koma ta ka ba ka so ta sani akwai abin da 'ya'yanka ma ba ka so su sani na ra'ayinka ne ganin damanka ne ba dole ne komai na ka sai zama exposed a bayyane ba to Allah ma akwai zancen da yake aikowa shaidani sai suke zuwa su sato zancen kafin a sako da shi ƙasa ga halittu shi ne abinda wannan ayyanta ke ne ga irin kuma hukuncin da Allah ta baraka wa ayyala yayi yi ga waɗannan shaidanu masu wannan aiki ne shi ce fa atba'ahu shihabun mubin Allah ya biyo su waɗannan shaidanu da ainihin wato wani wani wani wato wani wani wani wani wani wani tari na wuta da wuta Allah tabaraka ta'ala ya biyo su ya sa mala'iku su biyo su da shi su waɗannan shaidanu shihabun mubin shi'ulatun min narin wanda zaka ga wani lokacin ana mana bayani tun muna yara zaka ga a lokacin zaka ga za ka ga tauraro ya yi wuta an taɓa lura? yawwa eh? eh mashi da ake cewa yawwa za shi dogo haka to shi ne fa'at ba a hoshi habun mubin farmaki ne ake kai wa shaidanu masu sato zancen ubangiji da yake tattaunawa da mala'iku sai su ɗauko kafin a zo mala'ikun سكاو kawo وقوما ko manzanni ko kafin zancen ya sauko ƙasa su kuma sai su kawo sai قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن إكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة هو كالسلسلة على صفوان قال علي وقال غيره على صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا واحدا كواحد فوق الآخر كفوق آخر ووصف سفيان بيده وفرج بين أصابعه بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيهرقه وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساهر فيكذب معها مئة كذبة فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أمر عن إكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا قضى الله الأمر وزاد والكاهن وحدثنا سفيان فقال قال عمرو سمعت إكرمة حدثنا أبو هريرة قال إذا قضى الله الأمر وقال على فم الساهر قلت لسفيان أأنت سمعت عمرا قال سمعت إكرمة قال سمعت أبا هريرة قال نعم قال سمعت أبا هريرة قال نعم قلت لسفيان إن إنسانا روى عنك عن عمرو عن إكرم عن أبي هريرة ويرفعه أنه قرأ فزع قال سفيان هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه هكذا أم لا قال سفيان وهي قراءتنا الحديث ya kawo hadisan aliyu bin abdullah al-madini malamin imam bukhari ne aliyu bin al-madini Allah ya kansa rahama kala haddasana sufyan shine ibn uyayna malamin malamin imam al-bukhari daga amr shine amr dinar shi kuma daga ikrima ikrima shine maula ibn abbas Allah ya yarda da shi daga abi yablughu bihin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zance an danganta shi ga annabi sallallahu alaihi bai ce sami'tu annabi sallallahu alaihi wasallam ba an gane ko sami'tu shine badal na yablughu saboda zai iya akwai wasita akwai wani a tsakani ko kuma ya manta ta yaya karbo hadisin shine nasu ya kaifiyatu tahammul kenan yace yadda al'amari yake yayin da Allah yanke hukunci idza qada Allahu al'amura. yanke hukunci ma'ana idza hakama Allahu al'amra idan Allah yayi hukunci cikin hukunce hukuncen da yake zartarwa daga sama zuwa ƙasa don Allah yana sama ne halittu kuma suna ƙasa idan Allah ya hukunci a sama shi yasa ya ci sama ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على هو كالسلسلة على صفوان كو صفوان يعني عند الله يحكمشي السماء يفدي wani zance ga abin da za a yi to saboda girman ubangiji tabaraka wata'ala sai da kuma sai sai ta bubbuga fukansu Allahu akbar ko yaushe in Allah ya hukunci sai mala'iku don kankan da kai ga zancen Allah don girmama maganar Allah don kimanta maganar ubangiji sai mala'iku sai su ne sai su karkada fukafukansu fukansu hudu'anan don kankan da kai ga maganar Allah hannun ku duba ku duba wani ƙarfin mulki na Allah da sarautarsa mu nan bayi ba mu kai komai ba ƙanana ne mu muna ne a cikin halittar Allah amma ka duba duk lokacin da ubangiji ya wani abu mala'iku tsoron Allah da suke ji in Allah ya yi wani abu sai su yi ta kaɗa fuka-fukinsu da tsoro tsoron ubangiji shi sa ya ce hatta iza fuzzi'a an qulubi har sai an kai ga Allah zai yayi musu wannan tsoron da damuwa in wannan yana nuna mana wani abu yana nuna mana wallahi ya kamata mu ji tsoron Allah mu ji tsoron damkar ubangiji mu ji tsoron kamun Allah inna batsha rabbika la shadid duk ranar da bawa ya shiga hannun ubangiji ta tabaraka ta'ala bai daidai ba to zai yi da na sani yau malayan fa'un na damu ranar da na sani nan ba ta da amfani su kam suna tare da ubangiji sun san girmansa sun san mulkinsa sun san sarautar to shi ne ma'anar khudu'anan ne rabbi rabbihim sai su karkada suna buga fuka har ma ana jin karar yadda ka san sarƙa ta zuba akan wani dutse shine ala safwan mulmulallen dutse alhajarul amlas mulmulallen dutse wadda in ka zuba karfe a kai kararrarar haka za ka ji to shine sautin da Allah yake fitarwa wa yadda mala'ikun suke buga fuka-fukan annabi ya ce fa yafza'un wa yarawna annahu min amri sa'a a wata riwaya idza takallama Allah bil wahyi idan Allah yayi magana da wahayi a can aka ce in Allah yayi wani hukunci ko wani hukunci ko yaushe a wannan riwayar kuma aka ce idan Allah yi magana da wahayi sai sai halittun sama sai su jiwo ƙarar wani abu kamar sarƙa ne babba ana gaya mana ne kamar sarƙa wai yadda za mu iya ganewa ƙaran ake so a kwatanta mana amma ya fi haka girma ƙara alasafuwani alasafwani za'una sai su tsorata sai su ɗauka kiyama ce ta kuta sashi malam ka ji mala'ika kansa yana jin tsoron tashin kiyama ba ku gane ba ko za'una Wai rauna annahu min amri sa'a sai su tsorata sai su ɗauka kiyama ce za a tayar da ita amma da kai anan mun miƙe kafa muna da muka ga dama mutum ya faɗi da ya ga dama ya aikata abin da ya ga dama abin da ya dame shi amma ka duba mala'iku da kansu aka tufa ya za'un yana son ku rinka gane kalmomin nan tsorata mala'ika tsorata mala'ika ya firgita waɗannan mala'ikun fa su ba su ma san sabo ba ba san sabo la ya sunan Allah ma amarahum wa yasaluna ma yumaruna su ba san sabo dirin halittar da ubangiji ya musu ba san sabo ba kwata kwata kurin aikata abin da Allah ya ce su ni ne da kai muke cike da zunubi da sabon Allah kullum kullum sai mun saba wa Allah Allah yana da hakuri kullum babu ranar banza saɓonmu ya fi aikin mu yawa zunubinmu ya fi mu yawa nisantar ubangijinmu ya fi kusantar ubangijinmu muna daɗa zurfafawa akan ta'adi da fasadi ajalinmu yana daɗa zurfafawa wajen matso da mu kowa a cikinmu nan kwanansa ƙarewa yake fi kullum yau a zo gobe a zo yau a zo gobe a zo yau a zo gobe a zo a banza <laughs> wallahi ba a banza ba ne wanda ya fi ka lafiya ma ya tafi wanda ya fi ka lafiya ya tafi wanda ya fi ka wadata ya tafi wanda ya fi ka sarauta ya tafi wanda ya fi ka yarinta ya tafi kullum kana tunkaran ajalinka ne amma tsoron allon ka yana nesa shi sa wannan duniya tana cike da fitina tana cike da fitina tana cike da fitina wata rana allah ta baraka ta ala sauka da manzala sassanin wahayi yake gaya wa na aisha suke tattaunawa da na aisha sai annabi ya ce laraha ta ba da lehun tun da Allah ya saukar da wannan ƙur'ani aya a cikin ƙur'ani annabi ya ce to ina shaida miki aisha babu hutu daga yau a duniya ta tashi dan adam bai da hutu duniya gidan wahala ce kwaron gidan aiki ne a aikatu don a samu kyakkyawan sakamako don a gina alhayatul abadiyya wannan rayuwa ta duniya laisat bi hayatin abadiyyatin ba rayuwa ce ta har abada ba rayuwa ce mai gajeren lokaci so shi an baka duniya ne don ka gina rayuwa ta har abada akwai ranar da za ka zo ba za ka mutu ba wallahi in ka yi mai kyau alhamdulillah in ba ka yi mai kyau ba ka shiga uku duk wanda ya suku ce ya mashi duniyar nan ta kubuce kun gane mai nike nufi duniya ta kubuce a hannunka baka yi baka yi mai kyau ba ta kubuce maka kaftin kari lahira to ka shiga uku kuma tana kubucewa yadda ka san wani abu ya faɗi a hannunka ya subuce fadi karam ya fashe to haka rayuwa take wa mutane wallahi so duk wanda ya bari rayuwa ta kubuce masa bai yi tanadi ba babba yake ko karami to zai yi dana sani ya Allah ka raba mu da dana sani so jama'a a yi ta aiki a ta bin Allah kawai mu nemi abin da za mu ci mu nemi abin da za mu sha don mu rufa kanmu asiri amma mu bauta Allah je kasuwa a je aiki a yi sana'a a je gona a nemi rufin asiri a yi aiki a nemi aiki duk mai hankali yana neman sustenance yana neman ya zai rayu ne don ya bauta wa Allah ba wai don ya bauta wa duniya ba ina neman aiki ne don samu aikin da zan yi in ci in sha in ciyar da iyali na ɗauki nauyin rayuwata ba sai na ɗora wa wani nauyi ba amma wannan ya zama tsani ne da zan hau in bauta wa Allah ina zuwa gona ne ina zuwa ne aiki ne ina zuwa ne sana'a ne don wannan sana'ar da aikin da zan yi ya ba ni dama da zan ɗauki nauyin rayuwata ɗauki nauyin lafiyata ɗauki nauyin zirga-zirga na ɗauki nauyin iyali na wanda Allah ya ɗora min nauyi to haka ya kamata ka fahimci duniya ana neman ta ne don ta zama tsanin da za a samu lahira to amma wasu kuskure suke yi sai su ɗauka duniyar ana neman da ne don ita duniyar a ta tarawa a ta tarawa a ta tarawa a manta da Allah ka tara ka tara wasu a banza su cinye ka san a banza ko a banza Allah ƙara alhaji amina ɗan ta lafiya na yi maganganu a jami'ar bayar a biyu wajen gabatar da wani littafi Ya yi ta kuka ya sa mutane kuka ka duba wadata ya ce duk abin da ake samu ya samu shi ya ce kawai ya gane duniya nan hayaniya ne a cikinta al'amuran sun lalace ya ce duk yan uwansa duk sun mutu abokanansa duk sun mutu kuma mai Allah bai mai ba duk inda ake zuwa a duniya a ji daɗi a zauna ko gida ko tafiya yana yi amma me yake cikin duniyar ƙarshe dai sai an mutu ƙarshe sai an mutu aka zo neman taimako an buɗe wace jami'a ya ce a ɗaifu ɗalibai naira miliyan ɗari ta kewar ya ce a ji a biya musu kuɗin makaranta su ta karatu ka duba inda Allah ba su wadata amma kuma Allah ba su nutsuwa ku lura a cikin duk attajiran da ake da su a ƙasar nan akwai mai nutsuwa irin tashi mai addini da taimakon musulunci da nutsuwa zance ibada amma suna so su nuna maka duniyar su suke da ita suna da ita arzikinsu baya faɗuwa, amma ga abin da suka ce suka ce a kama Allah ni da shi wata ran ya kira ni a waya ya ce ka zo ina son ganin na zo ya ce kan yaro ne matashi kana karatu muna ganin karatunka ya ce ka kama Allah a riƙe gaskiya a gaya mutane gaskiya ka ku canja wallahi malam ya ce kada ku canja wannan gaskiyar a ci gaba da tafiya a kanta wallahi ya ce ba abu mai daɗi irin addini babu abu mai daɗi irin ban Allah babu kada ku bari duniya ta ruɗe ku wallahi malam wani ni da shi ke ga mu ya rahman ya rahman ya rahman so jama'a mu fahimci duniya ana ce mana wa'azi amma ba ma ganewa masu tsiya kuma suna ta tsiya marasa hankali suna ta rashin hankali masu dabbanci suna ta dabbanci ajali kuma yana ta ɗauke mutane ɗif ɗif ɗif ɗif haka ake tafiya so a wannan gabar ina jaddada mana idan har mala'ikan Allah yana firgita idan ya ji Allah ya magana ko ya saki wani hukunci yana jin tsoron tashin kiyama to ni da kaifa bin babu aula amma abin tambayar me na yi tanadi don kiyamar me na tanada wani ya zai ce manzan Allah mata sa'a annabi ce ma a datta laha me ka tanadar wai kiyama kake tambayin tashin kiyama me ka tanadar kenan ana mu tanadi Allah ya mana afuwa. Amin. hatta idza fuzza an qulubihim hasirin Allah ya yayi musu wannan tsoron qala aliyun wa qala ghayruhu yanfuzuhum dhalika Allah yana zartar da wannan hukuncin zuwa ga su mala'iku lokacin da ya isar da saƙo kenan suna cike da tsoro har sai ya yaye musu wannan tsoron sai kalu sai mala'ikun su ce wa junansu mana kala rabbukum wai mai ubangiji ya fada ne kalu alhaqqa wa huwa al-aliyyul kabir sai ce Allah ya faɗi gaskiya lalle Allah shi shine madaukaki kuma mai girma qalu alhaq to jama'a wata riwaya ta na wasu ibn Sam'an a riwayar imamu tabarani a cikin mu'jam ɗin shi cewa yayi idza takallama Allahu bil wahayi idan Allah yayi magana da wahayi duk lokacin da Allah yayi maganan wahayi aka dace samau rashfatan shadidatan min khawfillah sama gaba ɗaya sai ta gagagagagagagagaga ta girgiza saboda tsoron Allah ka ji wannan riwaya saman duka tabakatin ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai idan Allah ya yi magana in ya yi hukunci to saman sai ta girgiza kuma girgizan ba karami ba rashfatan shadida girgiza mai tsanani amma ni da kai ba ma gani ba ma ji ne amma abin da ke faruwa kenan saboda ganin girman Allah da ganin girman zancen Allah tabaraka wa ta'ala rashfatan shadida min khawfillah a riwayar imam tabarani yace wani zubin idan halittun sama suka ji fa idza sami'a bidhalika ahlu samai su'iqu wa kharru ko sa'iqu ko su'iqu wa su jadan. duk sai su suma sauran halittu sai su suma suma mutum ya fadi ya suma sai kuma su farka duk sai su sujada wa Allah a ƙasa wannan sujada da aka ce na zo na yi da ni da kai na yi da azahar na yi da la'asar na yi magarba na yi ishayi na yi asuwayi faduwa suke su kafa goshinsu a ƙasa hadda mala'ikun duka wanda zai fara daga kanshi shine jibrilu shine Allah zai ce daga kanka jibrilu فيكلمه الله تبارك وتعالى من وحيه سي الله يمسى مغانا يا ابن da yake so yace kaje ka gaya sauran mala'iku fayantahi bihi ala almala'ika sai yace ga abinda ubangijin ku yace Allah ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza saman ɗin kashi kashi kashi kashi ne kuma duk kowace akwai mala'iku a ciki idan mala idan idan idan jibril ya karbo zancen in yazo sama daga sama ta bakwai saman saman bakwai in ya bar wajen ubangiji in yazo sama ta bakwai sai mala'ikun saman bakwai sai ce mai ubangiji ya ce ya jibril mai ubangijin mu ya ce bayan sun firgita sun tsorata to shi mala'ikan shine zai zai dawo da su hayyacinsu ya ce musu jibrilu ke ne ce ga abin da Allah ya ce in ya zo sama ta shida ma sai ce mai ubangijin mai ce in ya zo sama ta bakwai ta biyar ma ta hudu ta uku ta biyu har ta ɗaya ɗin nan sai sai ta tambaya mai Allah ya ce mai Allah ya ce kai kuma yau ba ka so a ce ma mai Allah ya ce daga cikinmu daga cikinmu akwai wanda ba sa so su ji mai Allah ya ce wani ya zo yana magana ana Allah ya ce kai da Allah kai bar magana mu karbar mana magana Allah ya ce na'am malam abubuwan da mutane suke yi fa suna nuna ba su yadda da Allah ba wallahi akwai mai sallah dungure yake yi kurum Allah in ka ji wani sakon da wani yake yi hankalinka bai zai dauka ba wallahi hankalinka ba zai dauka ba kai ne kake zuwa nan masallaci kake ibada kana zikiri kana kaza kai yadda akwai wani Allah akwai dan uwanka in ana mutu da Allah da Allah kai sai magana ta wurin Allah kana mana Allah Allah ya ce Allah ya ce mu nan ba maganar Allah ya ce Allah ya ce ba ba sa so ba sa so a ce musu Allah ya ce ba sa so sun manta kuma shi halice su mai ubangiji ya ce shi Allah ya ce kaza alul haq huwa aliyul kabir babu qawlihi ta'ala wa laqad kazzaba ashabul hijr al mursalin aya ta gaba Allah tabaaraka ala ya ce lalle ashabul hijiri sun ƙaryata manzannin Allah al ana ce da shi wadi wadi samud ake ce da shi wani wuri ne tsakanin madina da sham mutanen wurin Allah ya turo musu da annabi salihu sai suka karyata annabi salihu annabi salihu ya yi rayuwa ne a wannan wuri wadi samud Allah ce wa ila samuda kahun saliha samudawa mun turo musu da dan uwansu ɗan ƙabilarsu wanda suke jin yarensa annabi salihu to sai suka ƙaryata shi amma Allah saboda fusatar da ya akan abin da samudu suka yi annabi salihu kaɗai suka ƙaryata sai ya ce suka ƙaryata manzanni saboda a sunar ubangiji in ka ƙaryata annabi ɗaya ka ƙaryata dukan ɗaya in ka ƙaryata a cikin annabawan nan da manzanni ɗaya to ka ƙaryata duka shi yasa yace wala kad kazzaba ashabu al-hijri al-mursalin amma in ka duba ashabul hijr mutanen samudawa ne mutanen annabi salihu ne ai shi kade suka gareta amma ka kareta annabi guda ɗaya ka kareta duka duk wanda ya kareta manzo Allah ya kareta duk annabawa da aka kirista ƙarya yake ce ya yarda da annabi Isa bai yarda da annabi Muhammadu bai yarda da annabi Shu'aib bai annabi Sulaiman bai yarda a'a in ka kareta ɗaya ka kareta duka shi yasa mu musulmi ku lura mun yarda da annabi isa mun yarda da annabi musa duk da yahudu suna tuciyar annabi musa nasu ne kirista suna tuciyar annabi isa nasu ne amma mu ba za mu zagi annabi isa ba ko ba mu isa mu zagi annabi musa ba amma kirista suna zagin annabi muhammadu kun ga bambancin wannan shine islam full package na musulunci kenan gaba ɗaya annabawa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambanta tsakanin kowane ɗaya daga cikin manzannin Allah duk mun yarda da su to shi yasa ga wani ka'ida duk wanda ya karyata aya ɗaya a cikin Qur'ani to ya karyata jami'ul Qur'an lish li'anna al wahida wahida aya ƙwaya ɗaya ba magana Allah bace duka Qur'ani ma ai magana Allah ne aya ɗaya ma magana Allah ne to sai ka ƙaryata magana ɗaya aya ɗaya a ciki ka ƙaryata allan da ya faɗa ɗaya ne a yi. to ka ƙaryata duka ƙur'ani babu wani uminu bi ba'adin wa nakfuru bi ba'ad mun yi imani da wani ɓangaren ƙur'ani mun yi kafirce wani ɓangare shi sa ƙur'ani gaba ɗaya ake so ka yadda da shi dole da wacce ta maka daidai da wacce bata ma daidai ba da wacce ta dace da hankalinka da wacce bata dace da hankalinka ba inda Allah ne ya faɗa zan ce ya tsare kenan an ta mutalab ana bin ka bashin duk qur'ani kai imani da Kar ka kare ta ko daya a ciki wala qad kazzaba ashabul hijr al mursalin sun kare ta annabi daya annabi salim yace da su ala tattaqun yanzu ku mu da ba ku ji tsoron Allah ba yace ga taguwar Allah na naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa aqaruha yace kar ku taba wannan taguwa ce ta ubangiji ku kyale ta halittar Allah ce mu'jizarsa ce shi suka ƙaryata shi suka soke taguwan nan sokewa suka tsire ta suka kashe ta ta faɗi kuma Allah ya ce kada a taɓa ta fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha Allah ce wala yakhafu uqbaha daga jin fa damdama ba sai an fassara ma ba fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim Allah ya halakar da su saboda wanne zunubi me zunubin ƙaryata annabin fa kazzabu fa aqaru suka ƙaryata suka soke wannan taguwa din Allah ya ce aka halakar da su kuma Allah ya ce baya jin tsoron me zai biyo baya ka ji fa kai wala ya khafu uqbaha ana bi sai Allah ma'ana an yi din akwai wani abin da zai biyo baya wane mutum wane mutum Allah ya hukunci kana tunanin akwai da zai bi baya yace wai mai asa akai kaza la yusal amma yaf'al ba a tambayi Allah me yasa kai kaza قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم هكا حديث إبراهيم ابن المنذر الهزامي مالم إمام البخاري كان دقا معا آه، شين ne malamin آه، آه، إبراهيم ibn المنذر shi ne ma'an ibn yahya al-qazzaz ma'an ibn yahya al-qazzaz قال حدثني مالك مالك الإمام مالك الإمام إمام مالك kaji manya malam shi imamu ake cewa kullum imamu imamu malik imamu shafi'i imamu abu hanifa imamu ahmad imamu me imam imam babba jagora shi ne imam to yana cikin masu ruwa daga abdullahi ibn dinar malamin sani al'adawi abi abdurrahman al-madani مولى ابن Umar daga Abdullahi bin Umar. عمر أن الرسول صلى الله عليه ya ce wa ashabul hijir wato wanda suka taho daga wannan wuri za su wuce ta wurin sai ko hanyar kasuwanci ko za su wuce ta gurin za su je tabuka duk wanda zai bi ta wannan gurin ashabul hijiri mutanen wurin da samudawa suka rayu kenan waɗannan mutanen annabi salihu din inda suka rayu in kun zo za ku wuce annabi ya ce latar kulo alaha haula ilkaun kar ku shiga wajen waɗannan mutane na fi diyarihim wanda Allah ya musu azaba a cikin gidajensu Allah ya halakar da su saboda ƙaryata annabi daga ƙaryata manzo to kar ku shiga wannan wuri in za ku shiga za ku wuce to kowa ya fashe da kuka la ilaha illallah kun gane kuwa wuri ne da Allah yawa mutane azaba tarihi mutanen samudu inda Allah halakar da su ba ana wucewa a tafi buka za a wuce ba ya ce annabi ce duk wanda zai wuce ta wannan wurin ko dai kar ya shiga ta wurin ya kewaye ko ko in zai shiga wurin to ya fashe da kuka ku ta kuka illa an ta kono baki me amfanin kukan ku nuna tsoron Allah ku nuna tsoron kada Allah muku azawa mala abin da ya tabbata a tarihi duk al'ummar da Allah ya halakar da ita ko a garinta to wannan tasirin halakarwar yana nan har har iya ilaƙiya misa'aji yanzu wurin da aka ashabul fil mutanen ashabul fil wanda suka zo da giwa din nan za su rushe ɗakin kaba da Allah ce tarmihin bi hijaratin min sijil fa ja'alahum ka'asin ruwan duwar watsu na wuta da aka yi ta yi har yanzu wurin fa akwai alamar bakin wannan abin har yanzu duk wanda ya zo wurin akwai alamar to kuma sunnar Allah duk inda aka yi wa mutane azaba a wurin to so ake kai maza ka wuce wurin saboda kada wani kaso ya same ka ko mutuwa ta riske ka a wurin ko wani fushin Allah ya jiyo maka a wurin sannan kuma ana so ka dau izina ka ce ah, yanzu nan wasu mutane da suka saba Allah Allah ya halakar da su to ni ma bari in wuce ina zubar da hawaye illa an kunu bakina kuna masu kuka saboda jin tsoro fa in lam kunu bakina fala tadkhulu alaihim idan ku ba za ku iya yin kukan nan ba to duk wanda ya san ba zai iya kuka ba kare bata karbe ta wannan wurin ka ji malam bayan an halakar da su har yanzu ana jin tsoron ila akwai sauran azaba da Allah zai ci gaba da ruddugawa a wurin to daga nan malamai suka ce jama'a duk wani wuri da ka sani na barna da sabon Allah to ka guje shi sani ku kuna ganewa duk wuri da ka san ta'adi ake wuri ne da ake sabon Allah to ba wurin zuwan ka bane kai musulmi mai imani ka maza ka wuce wurin dan ku Allah yana iya kaddara wani abu ya faru wallahi to ina wanda za su je su ɗebi kansu su kai kansu gurin ta'adi ko mutum ya ɗauki kansu ya je ya ce bari ya zauna a wani wurin da ba aiki sai sata sai shaye-shayen giya sai zinace-zinace sai luwaɗi neman maza sai tsafa-tsafa sai wa mutum musulmi ya je ya ɗauki kansu ya ce a can zai je zauna wai me kake wai sana'a nake yi ba ka can da wajen sana'a je ka rayu da iyalinka da matanka da komai kana rayuwa a wannan wurin ba ka ƙwaƙwalo ka ba ta maka tunani in Allah ya fushi da su ya ɗora musu wani bala'i ta malam hatta kabari fa aka ce ba a so abun ne abun da mutum kusa da mutumin banza har kabari kai wasiya kar ka ce kar a ajiye ka a makabarta kaza ko makabartar ko kabarin wani kar ka yadda wannan yake nuna mana musahabatu ahammiyatu musahabatu ahlul khair wa mujalasatu ahlul khair muhimmancin zama da mutanen kirki waɗanda suke tattare da alkhairi da nisanta mabarnata 'yan ta'adi yace fa in lam takunu bakina fala tadkhulu alayhim an yusibakum ay mana khashyata an yusibakum misla ma asabahum kada irin mislu ma asabahum irin abin da ya same su na azaba ya same ku me amfanin kuka ku rinka daukan izina da ibra da halin da ya gabace su kada ku zo ku wuce wurin da aka yi mutane azaba kuna da kasawa kuna da kekashewar zuciya ko damuwa ba ku yi ba wannan hadisin yana nuna mana cewa mu yi takatsantsan kan lamarin ubangiji tabaraka wa ta'ala babin ƙarshe walaƙad. atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim Allah ya ce walaqad atainaka haqiqa mun baka ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sab'an min al wato bakwai daga cikin abubuwan da ake maimaitawa abinda ake nufi a ah, wato Allah ya yi wa manzan Allah wata kyauta na ayoyi guda bakwai ko ayoyi bakwai ko surori bakwai ko suka ce fatiha ake nufi me yasa aka ce masani saboda ana yawan maimaita ta in za ka yi nafila sai ka yi fatiha in za ka yi farilla sai ka yi fatiha babu wata sallah mai sunan sallah ba za ka yi fatiha ba har sallar jana'iza ana yin fatiha to wannan yawan maimaita fatiha kuma ga adadin ayoyinta bakwai shine aka ce wala qad atainaka sab'an min al-masani hakika mun baka wasu ayoyi guda bakwai waɗanda ake yawan maimaita su sannan kuma muka hada maka wal qur'an al-azim da kuma al-qur'ani mai girma wannan asful amine ala al-khas kenan dama abin da ake nufi asabar na gaya muku ko dai suratul fatiha ko kuma surorin nan masu tsawo daga bakara har zuwa sura ta bakwai su ma ana ce da su almasani قال حدثنا محمد بن حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حبس بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أسلي فدعاني فلم آتيه حتى صليت ثم أتيت فقال ما منعك أن تأتيني ما منعك أن تأتي فقلت كنت أصلي فقال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم سورة الأنفال ثم قال ألا أؤلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته ذكرته فقال الحمد لله رب العالمين هي السبب المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته يا كاو حديث محمد بن مشار آه، شيني بندار بندار العبدي كان متم بصراني دغ غندار غندار أنا لقب لنا محمد بن جعفر الهذلي متم بصرة حدثنا شعبة ابن الحجاج العتكي دغ قبيب ابن عبد الرحمن آه Al'ansari mutumin madina ne khubayb ibn abdurrahman daga hafs ibn asim shine ibn umar ibn al-khattab daga abi sa'id ibn al-mu'alla sunansa al-haris ko rafi ko aus al-ansari mutumin madina ne qala marra bi annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran annabi ya zo wucewa ta inda nake a cikin masallaci ina zaune manzo Allah ya zo wucewa wa ana usalli sai annabi ya kira ni na'am annabi ne ya zo wuce a masallaci wani yana sallah sai annabi ya kira shi yana sallah ne amma sai annabi ya ce ya kira shi ya ce wani to kuma yana sallah falam atihi ya ce ban zo ba saboda ina sallah yana nafila annabi ya kira shi na bai zo ba saboda yana sallah falam atihi ban zo ba sun masallaitu sai na idar da sallah sun ma'ataitu بحسب ضمير النصب كينا هو يكي نبي سينزو مسا نبي يتكي ما منعك أن تأتي ميسا مكذوبا لنكراك كي تو ما نكراك با تو النبي يجينا صلى الله يا يجينا صلى با يجينا صلى الله ميسا مكذوبا ذا أي حكمتي ني wani hukunci da ai kai me yasa baka zo ba ai ma mana ka an ta'tini kenan me yasa baka zo waje na ba kai tsaye yace kunti usalli ya rasulullahi sallah nake ah sai annabi ce kai baka ji Allah ya ce ya allazina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhikum ba baka ji Allah ya ce ya kullu kai imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzo Allah idan ya kira ku ba yaya zan kira ka kace kana yin sallah wannan fa annabi ne daga nan malamai suka ce a ah, ashe idan mutum yana sallar nafila in annabi ya kira shi to yanke sallar yake la ilaha duba daraja annabi duba matsayin manzan Allah duba kimarsa ko sallah kake ta nafila in ya kira ka sai ka yanke ta an gama ta farilla ce ba za ka yanke ba kuma da bai zai kira ka kana farilla ba dan tafarilla dole ne hakki ne na ubangiji tabaraka taala ka yi wannan ta nafila kuma neman falala ne to ka amsa kiran manzon Allah wala Allah sai ka samu falalan aksan ba shi ya yace kai nafilan ba ba shi ya gaya ma lokacin nafilan ba to wannan lokacin in annabi ya kira ka ba lokacin sallah ba ne, lokacin amsa kiran annabi ne jama'a wannan shi ne hakikanin son annabi kun gane wannan kuma shi abin da ya kamata a dasa a cikin zukatan yara ba wake-wake da kaɗe-kaɗe da kwana ana efe-efe ba a dasa wa yara a ƙidar ganin girma da ƙaunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba ka ji Allah ya ce su jibu lillahi wani rasulun idan da haƙun ba ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wasu malamai ma suka ce kai idan Annabu ma ya kira ka ma kana cikin sallah kace na'am sallah ma bata baci ba sallar ma bata baci ba idan manzon Allah ya kira ka kana cikin sallah ka amsa kace na'am lam tabtuli salah haka wasu malamai suka ce Allah ya musu rahama akwai bincike akan wannan akwai maganganun malamai sai annabi ce to zo ga abin da nake so in gaya maka ina so in gaya maka mafi girman sura a cikin alkur'ani in koya maka haka yake musu wato sabai suka ce duk wanda annabi ya zo yake mu'amala da shi sai ya dauka shi ya fi wato annabi ya fi kaunarsa akan kowa yace zo in koya maka wata sura mafi girma a cikin alkur'ani kafin in fita daga masallacin nan sanar da kai ce ƙwarai ko ina so ya rasulullah annabi suka ce magana kamar annabi ya ce masu kafin in fita daga masallacin nan zan gaya maka wata surar da tafi kowace ya ce suka ci gaba da magana suka ci gaba da magana suka ci gaba da magana shi dai yana ta jira a gaya masa sai annabi bai gaya mai ba sai annabi ya miƙe zai fita daga masallaci sai ya ɗan ce ya rasulullah ina kini abin nan da ka ce za ka gaya mu fa zakartuhu sai tunantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce oh mafi girman sura a cikin alqur'ani ita ce alhamdulillahi rabbil alamin duk qur'ani gaba ke da surori alhamdulillahi rabbil alamin ita ce mafi girma a'azam sura fil qur'an Allahu akbar yace hiya sab'ul masani ita ce sab'ul masani din nan da Allah yace wala kad atinaka sab'an Saba'an al masani Allah ya girmama shi yace mun baka suratul fatiha sai sa ka je karanta tafsirin suratul fatiha da imamul al ya yayi da sunan nakin suratul fatiha da falalar suratul fatiha duk addu'a idan mutum zai daga hannu ya kira fatiha ita kanta wato wani kaddigarci ne da kariya ga ɗan adam shi sa aka ga ko yaro ne yana fara tashi mai ake koya mai fatiya kuma wannan surar batiyan komai idan ka fassara ta aka fassara ma ita komai na ƙur'ani duk a ciki akwai kamar yadda surar sulbaƙara aka yi wato aka yi samarin ga baki da aka kondensin dukkan ƙur'ani a cikin surar sulbaƙara complete ƙur'ani samarin ɗin ƙur'ani ne surar sulbaƙara gaba daya to ita kuma suratul fatiha dubul sirrin qur'ani da ka sani da alakar bawa da da Allah da halitta da ubangiji da aqida da waye da mu'amala komai akwai ciki yace to ga ta nan Allah yace a ta ta kullun shi yasa zaka yi sallah annabi yace la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an sunanta ma ummul qur'an maman alqur'ani uwa a cikin ƙur'ani ita ce uwa suratul fatiha shi sa aka ce duk wanda bai iya fatiha ba yawon sallah bai da sallah duk wanda ya kuskura yabi wani limamin da bai iya sallah ba bai iya fatiha ba bai da sallah kai tsaye in limamin ka bai iya karanta fatiha ba ka canja masallaci ba a kuwa ya zo na karatu alhamdulillah rabbil na abba alamin aramani aramani fa akwai masu aramani fa maliki wa madini madini ishaza akwai abin kunya mutum ya ɗebe shekarunsa bai iya karanta fatiha ba gairil mangarubi wallahi akwai da kaji mangarubi ya ce mangaran wani zai me gairil mangarubi kuma da ƙarfi zai faɗa gairil mangarubi alai wala A'a a a ba ne wannan karatu ake na gaske a fitar da komai dalla dalla filla filla in kada so ka samu falalanta ya rabu manzo Allah yace ummul qur'an hiya sab'ul masani wal qur'an al azim a cikin riwaya ta gaba so nan zamu dakata insha Allah da ƙarshe ya koyan uwana muna jajantawa al'umma gabaki ɗaya ta Najeriya dangane da wannan musiba da ta faru a wannan jihar ta Kano ta kisan gilla da wani wani masharranci wani almajirin shaidan wani wanda son zuciyarsa ya ɗauke shi ya yi wa yarinya ƙarama baiwar Allah wacce ko balaga ba ta yi ba da sunan sace-sacen mutane ne wanda duk kun riga kun sani ka hotonta nan ana nunawa ka yi kuka ka zuba da hawaye ga jami'an 'yan sanda nan sun nuna ga wanda ya abu mutum ya kama yarinya karama yar makarantar firamare ko nazari shekara biyar doba yarinya ya shekara biyar yaya take ya sace ta ya buga waya ya ce a bashi miliyan kaza saboda yana son kuɗi wannan kuɗi wannan kuɗi da kuke so wannan kuɗi wannan kuɗi in ba kun yi hankali ba kuɗi sai ya kai karamin nawa. ka buga ka ce a baka kuɗi a nemo kuɗi a baka ya kashe yarinyar nan ya ɗura mata guba ya kashe ta kuma ya daddatsa ta ya zuba ta abu kuma ya binne ta Allah ya isa an ci mutuncin ɗan adam kuma wallahi ina shaida muku duk hukumar da aka yi wannan abin a zamaninta na farko dai shugaban ƙasa wajibi ne ka ɗau mataki akan wannan dole ne wannan na biyu gwamnan jihar kano dole sai kun yi hukunci akan wannan billahi azimu duk mai mulkin da ya bari wannan abin ya tafi a banza bai ɗau mataki ba wallahi tallahi sai an tambaye shi jinin yarinyar nan ranar tashi alƙiyama Allahumma fashad Allah ka shaida a kashe shi wanda ya wannan abu a kashe shi a fito da shi a dadda shi a kashe shi shi ɗin banza shi ɗin wa wannan abin da kuke bari ana yi na barna na kashe mutane ba fa ɗaukan mataki shi yasa ake ci gaba da kashe mutane gashi nan masifar da muke ciki kenan an sace wannan an kashe wannan an sace wannan shikenan ya zama a jarida an yi hayaniya an yi surutu ko an bar abin ya tafi abu biyu ƙungiya da take tutiyar haƙƙin ɗan adam yau za mu gane gaskiyarku da ƙaryarku duniya ku shaida ina masu da'awar haƙƙin ɗan adam to ga haƙƙin ɗan adam a nemar wannan yarinyar haƙƙinta kuma dubu baki ɗaya muna bin wannan jini sai an neman mana ransa shi kaɗai bai faran yarinyar nan ba don haka yadda ya raba ta da duniya a raba shi da duniya kuma a yi a fili kowa ya gani don gobe kar wani ya maimaita annafsu bin nafs والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح القصاص haka qur'ani yace wanda ya kashe a kashe shi wanda ya kare hannun wani a kare sa, wanda ya balla hannun wani a balla shi wanda ya cire hakorin wani a cire sa, wanda ya cire kunnan wani a cire sa. abinda qur'ani yace kenan da haka lallai mu iyakacin mu mu fada an yi 'yan jarida sun yi bayani sun soke nauyinsu jami'an tsaro 'yan sanda sun kama sun yi bayani kowa ya gani to saura masu zartar da hukunci gwamnan kano in ya ga dama yau zai sa hannu ya ce a kashe mutumin nan in ya ga dama to muna so mu ga hadimul islami mu gani a nan shugaban ƙasa idan ya ga dama yau zai ce a ɗauki mutumin nan a harbe shi in gaskiya aka sa a gaba to a kashe mutumin nan abu ya bayyana ba wani shuwa yarinya karama an kama ta an kashe ta kuma kisa na wulakanci ka kashe ta ka karbi kudin mana kawai ka kashe ta ka halakar da ita ka sa ta abu ka bunne ta ka daddatsa ta haba da Allah billahi al'azim la ilaha illa huwa yan Najeriya idan ba ku yaƙi wannan ta'addanci ba ba ku ba zaman lafiya wallahi wannan shi ne hana mu bacci shi hana mu mu kwanta mu samu nutsuwa shi hana mu zaman lafiya shi ya cire mana albarka a kasuwancinmu ya cire mana albarka a rayuwarmu ya cire mana albarka a mu'amalolinmu wannan abun babban matsalinmu damu a najeriya rashin daukar doka yanzu ne mai ake jira ba komai ya bayana ba to yanzu za ga makareta an zo an ɗauko lauya a kotu ana turancin banza wani turanci wani alƙali wani menene ku kashe shi kawai ta ku bata lokaci ana ta wani turanci na ƙaryar banza kawai a ta rubutu na iska a ɗauki shekaru ana wallahi ina gaya muku in ba sa a aika ba kun wannan labarin ga shi dai muna faɗa ba in ba sa a yi ba wallahi abin nan sai ya sha ruwan kalwa ake faɗa zai tafi a banza ba za su yi ba waɗannan mutane kuma yan human rights ɗin nan su kuma yanzu in an zo za a kashe wannan mutumin su kuma a lokacin za su ce yancin ɗan adam to daga nan za ku gane wakilan yahudawa ne kawai amma in dai akwai yancin dan adam ina kira tun daga federal har na jiha har na local government ku fito mu ga muryar ku ku ce sai an kashe mutumin nan shine yancin dan adam kuma rashin yin daukan mataki ana wannan shine zai sa mutane su dauka hannunsu a wani zai zo kashe maka danka ne kana ganin sai yana yawo ko zai zo kashe ma uban kana ganin sai yana yawo sai ka yale shi kai idan ba ku dauki hukunci ba kun taimaka ne a dada tada hankalin mutane a ƙasa rashin ɗaukan mataki ɗin nan shi ya sa wasu ke ɗaukan doka a hannunsu so mun faɗa Allah ka shaida mun yi iya namu ya ubangiji ka mana maganin wannan tsiya Allah ka mana maganin wannan sharri ya Allah duk masu irin wannan tunani ubangiji Allah ka raba mu da sharrinsu da makircinsu ka kare mu daga bala'insu kuma ya Allah ka bi mana hakkin wannan yarinya Allah ka farkar da shi wa gabaninmu su gane illar banin zubar da jini da kashe mutane a cikin al'umma Allah ka sa su farka daga wannan dogon bacci hannu kawai za ku rattaba ku ce a kashe shi a fitan mana shi a fili a harbe shi kowa ya gani ba kisa yi zan ta'addanci ba shi ma a masa wannan shi ne zai nuna nan gaba in wani zai yi tunani ha yayi wannan barnar zai ji tsoro amma kuka bari ba ku ɗau mataki ba shikenan kun ci a ci gaba